Yunkurin da kungiyar sai yawo ta sa gaba don warware wannan sabuwar badakalar siyasa da ke neman sarkewa a kasar Gambia bayan da shugaba Yaya jami'a ya bauɗe wa sakamakon zaɓe a wani lokacin da ake jiran ya damƙa wa ɗan takarar 'yan adawa ragamar mulki wani abu ne da za a iya cewa ta kasu ta rabu a wurin jami'an fafutuka. Shugaban kungiyar muryar talaka Nasiru Saidu na ganin akwai alamar nasarar abin da aka sa gaba. Abin da ya kai ma tsoro kamar yadda ni ce maka shine mi zai faruwa in ya ba da mulki da farko ya yi tsammanin zai ba da mulki kuma za a zamana lahiya ya je magunguna na tasowa tsakankanin su ma'ikantan waɗanda za su samu sabi kenan yau tawaga ga wadda tattaye ba wani abu na zai jira gare ta ba yana son a ba shi wani assurance ne ko kuma wani tabbaci na cewa komi bai faruwa gare shi idan ya mika mulki zai koma cikin gonakin shi ya zamana kamar yadda ya nufa tun da tsoro ya kama shi ba zai yarda ba da sabon shugaban kasa adama baro kawai dole sai an samu shaidu kamar su waɗanga taugogi da sun ka tai ko kuma wata majalisar ɗinkin duniya amma ba mulkin ne ya kaso ta kamaimai ba wannan tsoron da kaji na gaya ma shine jiya. sai dai shugaban kungiyar motion siraji isa na da ra'ayin da ya sha bamban da wannan tambayoyin da mutane da ma 'yan afirka ke ta yi shine saboda mine yau wannan kungiya zata iya cewa eh, zata na gambiya ta kawo sasantawa ko ku ta dauki wasu matakai bisa gambiya alhali kasashe da yawa sun sha irin waɗannan rashin gaskiya sun sha irin waɗannan kurakurai sun sha irin wannan tabargaza waɗanda ake yi ga dukkan alamu ban ga wata rawa wadda za su iya taka ba wadda za ta iya kawo eh, hakika eh, kwanciyar hankali. To amma shugaban kungiyar muryar talaka na ganin wannan ba zai iya zama wani dalilin da zai kawo cikas a kokarin tabbatar da sakamakon zaben da ya gabata ba. Dukkan mutane ne waɗanda an ka zaɓa a demokradiyance. Akwai ma shugaban ƙasa wanda an ka kada na Ghana cikinsu, wanda kwanan ga zai mika mulki shi. To kaga wannan shi tabbaci ne ko shaidu ne ko magwadi ne gare shi na cewa ana iya a faɗi ga mulki kuma a bada shi a zamna lahiya. Shugaban jam'iyyar PND a waiwaya Sumaila Ahmadu na kallon wannan batun sasantawa a matsayin wani karan tsaye ga demokaradiyya. Babu magana lallashi anan in kuma aka ce lallashin shi za a yi to demokuraɗiyyar kanta ta koma gurguwa kuma ita kanta sai yawon za mu mata wani kallo daban ba kallacin ba zancen kungiya afirka ba mai ci gaban afirka kungiya ta shugabannin afirka mai wata manuwa daban idan hanyar laliba ba ta dace da abubuwan da ya kamata a yi ba kana ganin a yi amfani da karfin soja ya dace da demokuraɗiyya kenan mutum ne shekara 22 yana mulkin ƙasa yana yadda ya ga dama kuma da ko lokaci zaben nan baka ci ma ka ne ake sai da yawon nan tana kallo yau aka waye gari aka yi zaben har ya ce ya faɗi kuma yanzu ya komo ce bai raba kuma ake zancen a bashi magana wacce magana ce za a bashi yaya jami'a yana so bai so ya ba da wuri idan ya ba da wuri mutanen da ya zalunta hukunci jiya da ake ma mutum hukunci a duniya a mashi ita ce magana shigowar sojojin gambia cikin wannan takaddama a daidai lokacin da tawagar shugabannin kungiyar sai da yawo ke rarrashin shugaba yaya jami'a ya sauka daga karaga salim alim wani abu ne da za a iya cewa ya dagula lissafi saboda haka abin tambaya a nan shine rikicin na gambia zai dauki salon yadda abin ya kasance a zamanin loran bagbo a kasar cote d'ivoire ne sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger